الذين شهدوا لك بالوحدانية والعلم جاءوك من منهج لله عز وجل فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه أخرجه البخاري ومسلم وسلم يا ربي اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولكهم الأمن والبشرى والكرامة والزلفى وإياهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرقاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق, سيد الخلق والبشر أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى الله العباد إلى سبيل الرشاد أيها الإخوة المؤمنون في العيد معان كثيرة من هذه المعاني الكثيرة الأخوة الأخوة بين المؤمنين لا تتجلى الأخوة بين المؤمنين في يوم أشد مما تتجلى في أيام العيد الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم هو الذي خلقكم من نفس واحدة من كسائس واحدة فطرة واحدة جبلكم جبلة واحدة فطرة الله التي فطر الناس عليها أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا وما أمرنا أن نتوب إلا ليتوب علينا وما خلقنا من نفس واحدة إلا لنتعاون ونتحابب ونتزاور ونتباضل ورد في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباضلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يقبضهم عليهم عليه النبيون يوم القيامة المعنى الأول من معاني العيد الأخوة بين المؤمنين لا ينبغي أن يبقى بين المؤمنين خصومة ولا شقاق ولا تدابر ولا هجران هذا العيد فيه عودة إلى منهج الله فيه عودة إلى تدبيك ما أمر الله فيه فيه عودة إلى صلة الأرحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة الكرام أراد الله سبحانه وتعالى أن نستمع لأنه كما يقول بعض العلماء قهرنا أن نستمع فما منا واحد إلا وهو في هادة أخيه يتقن هذا وهو في وهي وهو في أمس الحاجة إلى إلى آلاف حاجات هذه مشيئة الله مشيئة أن نستمع لذلك ورد في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري وفي رواية حتى يكره لها ما يكره لنفسه وإذا أردنا أن, أن نفهم هذا الحديث الشريف الصحيح وفق الأصول الصحيحة فإن الأخوة في هذا الحديث لم تقيد وردت مطلقة وحيثما وردت الأخوة مطلقة فإنما تأني أوسع دائرة إنها أخوة الإنسانية أخوة الإنسانية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه النبي عليه الصلاة والسلام أن لك صحة الإيمان على رأي وأن لك كمال الإيمان على رأي بهذه المودة وهذه المحبة وهذا الوئام وهذا التواصل الذي يتجسد بأن أحدكم لا يؤمن إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وينبغي أن نضيف الرواية التالية وحتى يكره لها ما يكره لنفسه فإذا أعطبت لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك وإذا كرمت له ما تكره لنفسك فأنت مؤمن ورب الكعبة الأخوة بين المؤمنين أبدية سرمدية إنما المؤمنون إخوة هذه الآية وقفوا عندها العلماء وقفة طويلة الأخوة بين المؤمنين أبدية سرمدية كما أن أخوة النسب أبدية الأخ الشقيق أخ شقيق شئت أم أبيت اببت أم كرهت أفك شقيق سابق واليوم لاحق, واليوم لاحق والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أكد هذا المعنى والآية الكريمة تؤكد هذا المعنى حينما تشبه الأخوة بين المؤمنين بأخوة النسب كيف أن أخوة النسب حتمية سرمدية أبدية كذلك أخوة الدين العلماء يقولون التركيب الاسمي يفيد الثبات والاستمرار بينما التركيب الفعلي يفيد الحدوث والانقطاع فهذه الآية دال على صيغة التركيب الاسمي مبتدا وخبر إنما المؤمنون إخوة أصل الأخوة المودة والرحمة الأصل أن تكون الأخوة المودة والرحمة والتعاون والتعاذر بين المؤمنين وإن كان على خلاف ذلك فهذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يهجره ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام علمه وماله ودمه لذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في الآية لفة رائعة لم يسمي الله عز وجل المال الذي تأكله مال أخيه لم يقل ولا تأكلوا أموالكم إخوانكم لم يقل لا تأكلوا أموالكم إخوتكم قال ولا تأكلوا أموالكم أيها الإخوة الكرام كل شيء كل شيء يضعضع الأخوة نهى النبي عنه وكل شيء يقسمها نهى النبي عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل ما ما يقويها بكل ما يدعمها بكل ما ينميها قال عليه الصلاة والسلام عن سأله سائل من أصحابه يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعيم الطعام وإطعام الطعام يسبب المودة بين الناس تطعيم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفي رواية أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي عباد الله إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ya ku yan musulmi Allah madaukakin sarki ya tara mu a wannan wuri domin gabatar da wani aiki da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon mu da ya umarce mu da shi kuma mun gabatar muna roƙon Allah wannan sallah Allah ka karɓa mana ita muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, jinin da zamu zubar Allah ka samu zubar domin kai ya Allah subhanahu ta'ala, muna roƙonka yadda ka tara mu a wannan fili Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus bayin da Allah kake wa rahama Allah ka samu na ciki marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu bare mun yi sallah da su anan Allah muna roƙonka ka gafarta musu ya yan uwa musulmi alhazai suna can aikin hajji, wanda duk aikin hajji domin Allah bai saba wa Allah ba bai fasikanci ba zai dawo kamar rannan mahaifiyarsa ta haife shi imam al-bukhari da muslim ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta musu kai jin kai gare su Allah ka yafe musu kai afuwa gare su ka kuma lakanta musu zaman lafiya da farin ciki da karama da kusanta zuwa gare ka da mu da su ya Allah Allah muna roƙonka subhanahu ta'ala ka karɓi ayyukan mu gaba ɗaya yan uwa musulmi musulunci ƙauna ne Kauna ne na juna musulmi dole ya so ɗan uwansa musulmi musulmi dole ya aiki don taimakon ɗan uwansa musulmi musulmi dole ya ziyarci ɗan uwansa musulmi ɗan uwa musulmi sayyidina ababakar Allah ka ƙara yarda da shi as-siddiq siddiq wanda ya zama kalifan annabi Muhammad randa manzon Allah ya koma ga Allah bayan yan kwanaki aka nada Ababakar aka bashi kalifa yana da wasu makwabta makwabtan nan wasu an kashe iyayensu a wurin yaƙi sai mata da ƙananan yara ababakar sai ɗauki nauyin tatsa musu nono da safe kullum ya shayar da su lokacin da aka naɗawa a ababakar shugabanci na musulmin duniya ba shugabanci irin na afirka ba ba shugabancin najeriya ba shugabancin duniya gaba ɗaya aka bashi domin a wannan lokaci ba mai faɗa a ji a duniya sai musulmi saboda son juna da ƙaunar juna sai su matan gidan da ke kewaye da gidan ababakar suka ce shi kenan yau kuma wa zai shayar da mu wa zai ba mu nonon da muke sha da safe wannan nauyi da aka ɗora masa ya zai iya da wancan nauyin har ya kula da mu ila ma ya manta da mu gari na wayewa sai suka ji kwankwasa ƙofa sai yarinya ta taho da gudu da ta buɗe ƙofa sai ta ga sai da na ababakar ne sai ta ce ya umma ya umma ya mahaifiyata ga mai shayar da mu nono ya zo zai shayar da mu nonon da ya saba shayar da mu ɗan kuwa musulmi kuwa islamiyya abinda ake nufi da kuwa islamiyya ba wai kai ɗan uwantaka da musulmi wanda yake tsaranka wajen samu tsaranka wajen matsayi tsaranka wajen ilimi tsaranka wajen ba shi ake nufi ba kuwa islamiyya ku duba matsaya irin ta ababakar radiyallahu anhu ku duba waɗannan talakawa da suke kewaye da gidansa amma bai duba cewa yau ni ne shugaban musulmi na duniya ba bai duba wani matsayi da yake da shi ba sai ya zo da kansa ya tatso nonon a ƙwariya ya zo yana sallama su buɗe ƙofa ya zuba musu daidai abin da ya saba zuba musu ababakar bayan ya hau kalifa duk dukiyarsa ya ta a baitul mal amma waɗannan 'yan dabbobi da yake shayar da 'yan uwa nono sai ya ƙi yadda ya bayar da su saboda wannan amfanin ba wai dan su hayayyafa ya ji daɗi ba sai dan idan sun haihu a nan a shayar da bayin Allah ya ku yan uwa musulmi mu cewa lallai musulunci ya nuna mana ukuwa yan uwantaka yan uwantaka na musulunci yan uwantaka na musulunci shine musulunci shine addinin shine abin da zai kaunatar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahi idan ka fi kowa yawan sallah kafi kowa yawan azumin tatawu'i kafi kowa aikin haji kafi kowa yawan umra idan alaƙarka da ƴan uwanka musulmi ba mai kyau bace wallahi zaka same ka zero gaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abinda yake ya mizani abin yake nauya mizanin bawa ranar alkiyama shine husnul kyawawan ɗabi'u zama da musulmi lafiya ɗauke wa musulmi wani nauyi da kake ganin ba kai ba mai ya ɗauke masa kusantar musulmi yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni mu roƙe shi dan ya karɓa mana roƙo ya mana umarni mu tuba dan ya karɓi tuban mu Allah bai halicce mu ba daga rai ɗaya sai dan mu yi taimakekeniya da junanmu mu yi soyayya da junanmu mu ziyarci junan mu yi canjin ra'ayi a tsakanin mu ya zo cikin hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, ubangiji ce, wajabat mahabbati lil mutahabbin soyayya ta ta tabbata ga masu soyayya domin ni waɗanda suke soyayya don ni to soyayya ta kuma ta tabbata gare su inji Allah wal mutajalisina fiya waɗanda suke zuwa su zauna saboda ni wal mutabadilina fiya da waɗanda suke meƙeƙeniya saboda ni wal mutazawirina fiya da waɗanda suke ziyartar juna saboda ni wal mutahabun masu soyayya akan junansu saboda ni suna kan wani mimbarin haske waɗanda suke soyayya don zatin Allah addini yasa kake so na addini yasa nake son ka waɗanda suke wannan soyayyar duk da wani abu da zai haɗa ka da shi duk da wani abu da ke tasowa wannan take shi ake yi a duba wannan 'yan uwantaka ta imani a gabatar da ita akan san zuciya sai Allah da kansa ya ce masu soyayya saboda ni zan ɗora su a kan wani mimbari na haske ranar alkiyama annabawan Allah suna cewa waɗanda manyan bayin Allah ne waɗannan waɗanda manyan bayin Allah ne Allah ya ba su daraja irin waɗannan sai Allah ya ce musu waɗanda suka yi soyayya domin ni ne yan uwa mu so junanmu dan Allah uwa mu so junanmu dan Allah mu yi ziyara don Allah mu yi ziyara dan Allah mu kaunaci junanmu zan Allah wannan idi babu wani abin da yake nuna haɗayyar musulmi irin sallar idi duk da bambancin yarenmu duk da bambancin shekarunmu duk da bambanci namu duk da bambancin sana'o'inmu amma ranar idi wannan zai zo wannan zai zo waccan za ta zo mu haɗu a wuri guda saboda me saboda neman rahamar Allah saboda samun rahamar Allah Allah kai mana rahama a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku bar mata matanku na aure da 'yan mata da waɗanda ba su da miji hai hatta masu jinin haila manzo Allah ya ce su fito su zauna a gefen masallaci saboda rahamar da take zuba ta shafe su Allah ka sa rahamar nan ta shafe mu gaba daya Allah ka lullube mu da wannan rahama gaba daya Ƴan uwa musulmi ba abin da ya kaskantar da mu ya mai da mu baya ya mai da mu ba ma iya aikata komai sai rashin soyayya da juna sai kin juna musulmi ya rike musulmi dan uwansa a ciki yana fushi da shi idan yi magana ya shara ah, ai ba so ba na riga na ce na yabe ba amma dai ina jira wata dama ta samu ne to wallahi baka yafe ba duk wanda ya ce ina jiran wata dama ta samu to baka yafe ba musulmi in ya ce ya yafe ya yafe musulmi baya rike dan uwansa musulmi ya wuce kwana uku ya sallah Allah ya karba musulmi baya riko musulmi dan uwansa a zuciya yayi azumi Allah ya bashi lada musulmi baya rike dan uwansa a kwana uku bai huce ba bai yafe ba ya yi azumi ko ya sadaka ko ya sallah duk abin da zai yi Allah baya karba kai annabi Muhammad ya ce bana nuna muku abin da ya fi sallah ya fi sadaka ya fi jihadi don daga kalmar Allah bana nuna muku shi ba sai ce islahu zatil bayyin gyara tsakanin wanda suka samu shamaki gyara tsakanin wanda suka bata wannan ya fi yin azumi ya fi sadaka ya fi jihadi ya fi aikin hajji ya fi duk wani aikin ibada ka san da ɗan uwanka musulmi amma ba sa jituwa da ɗan uwansa musulmi ka yi ƙoƙarin sulhunta su yan uwa musulmi mutuna soyayya da suke tsakanin sahabbai huzaifa ba huzaifa ta bin yaman ba huzaifa ta bin mamun huzaifa ta bin mamun a yaƙin yarmu yana da ɗan babban shi dan babban nan nashi sai ya ga an kashe mutane musulmi da yawa sai ya taho da ruwa ya ce bari zo ko zan same shi da rai in dan diga masa ruwan nan ina zuwa wurinsa sai na jiya na na nuna masa ruwa in zuba maka kasha sai ya nuna kai sai ke ya zubo amma yana cewa in zubo sai ya ji kuma nishin wani yana ah sai ce ga wancan ga wancan maza kai masa yana zuwa sai ga ibnu hisham ne ya yi yanzu samun samu ruwa sai shi ma ya ji ihun wani a baya sai ya ce kai wancan kan ya je ga na baya wancan ya mutu kan ya dawo ga na tsakiya ya mutu kan ya dawo ga na farko duka su mutu soyayya juna yan uwa musulmi wannan rashin soyayyar shi ya mai da mu baya shi ya mai da kafirai suka taka mu musulmi sahabban manzon Allah idan mutum ɗaya ya je guri suna jin su suna wurin idan mutum ɗaya ya samu alheri suna jin su sun samu idan mutum ɗaya sharri ya same shi suna ji a zuciya kowa sharrin ya same shi to yau haka muke yan uwa musulmi ku duba yadda kafirai suke taka mu ku duba yadda kafirai waɗanda ba mu ba suke taka musulmi ba wani abu ya jawo wannan ba illa kiyayya ta musulmi da musulmi musulmi baya son musulmi musulmi baya aiwatar da ɗabi'ar musulunci don haka yan uwa mutu ba mu gyara tsakanin mu soyanci juna wannan idi mu ziyarci junanmu karka ce na girmuwa ne shi zai zo min a'a a ziyara ba a neman wannan a ziyara abin da ake nema dabba kasila a sadar da zumunci a girmama 'yan uwa a so juna shine ma'anar idi 'yan uwa musulmi akwai tabarbari da ake yi a sallar azahar za a yi a sallar la'asar za a yi a sallar magariba za a yi a sallar isha za a yi a sallar asuba tun daga yau har zuwa kwana uku masu zuwa shine ma'ana wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat sa'annan kuma ƴan uwa musulmi jini da zamu yanka shari'ar musulunci ta fi so ka yanka dabba da hannunka ka yanka dabba da hannunka abu musa al-ash'ari yakan tara ƴaƴansa mata da suke aure yace in lahiya ta zo kowace ta yanka dabbarta da hannunta mace tana yanka matukar dai ba za ta yi abin da babu kyau ba kar in ta zabga wa ragon ta ga ya shure shure ta ce la Allah sarki naji a'a in ba za ta yi wannan ba to wannan za ta yanka da kai muna fata Allah madaukaki sarki ka ba mu lada gaba daya yan uwa yadda muka taru na Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus wadanda suka riga mu zuwa gare ga Allah Allah ka gafarta musu Allah ka rahama musu Allah ka shirya ƴaƴan mu kalma guda biyu akan ƴaƴan mu matasa dan zatin Allah duk mutumin da zai ziyara ya sa ƴaƴansa samari ya sa ƴaƴansa samari ya wani yau da kai zamu fita kai ma wane yau da ke za mu fita ke ma wance yau da ke za mu fita ku dinga sa 'ya'yanku samari da 'yan mata kuna zuwa ziyara da su ku nuna musu girman 'yan uwanku kafin duniya ta ɗauke ku kafin duniya ta kafin rana a ce babu kai mu nuna wa 'yan uwanmu wannan 'yan uwa musulmi Allah ya taimake mu السلام عليكم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر maganan katin zaɓe ga misali mutane sun ce mun yi zaɓe ba a yi mana komai ba eh mu je haka ne amma yanzu in ka auro mata sai ta yi ta samu ɓari ta za ka yi ba za ka ƙara aure ba itan koranta za ka yi idan ka zari kaya za ka sayar sai ka tafi ka sayar da zumba za ka kiri ba sai ka samu haɗuwa daina kasuwancin za ka yi ko za ka fi gaba da yi har Allah ya taimake ka saboda haka yan uwa musulmi ba daina wa mu ba wannan zaɓe ba daina wa mu ba in mun bari muka bari kabilci ya danna musulunci to kar mu kuka da kowa mu kuka da kanmu ko jiya wasu sun ji abin da ya faru a Abuja wani kajinin kudu ya saka kayan musulmi da rawani dan rawani yayi nadi ya zo ya shiga coci zai danna musu bom Allah ya sa suka kama shi da ya daga ɗin nan sai a ce musulmai ne yan boko haram to amma Allah ya tona mishi asiri kirista ne dan uwansu muna roƙon Allah ka ci gaba da tona musu asiri don haka mu je mu bota skat da Allah duk wanda bai yi bai je yayi wanda yake da ya in ma ta dan abin nan a sa mata lullubi ta je ta yi saurayi ya daura rawani ya je yayi duka a je ayi wannan abin Allah ya taimake mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nan ba nake ta dan kallo har a kan wai wai wai ita ina da kake